wasu motocin jami'an tsaro kenan ke korar 'yan kasuwa da masu siyayya da suka shiga kasuwannin da gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta rufe saboda kawo ƙarshen yaduwar cutar koronan a jihar Kaduna. yanzu dai kasuwannin wucin gadi ne za su rinka gudana a cikin makarantun gwamnati a fadin jihar Kaduna kamar inda gwamnatin ta ce su ɗin ma za su rinka fitowa ne a ranakun Laraba da Asabar ɗin da aka ba da dama a ɗan fito don a sai kayan abinci. A Laraban nan dai gwamnatin jihar Kaduna ta fara aiwatar da wannan tsari ta yadda ta rufe dukkanin hanyoyin da suke kusa da manya-manyan kasuwannin kwaryar jihar Kaduna. wanda wannan kuma shi ya kawo cunkoso da doguwar tafiyar kafa ga mutanen da suke son zuwa guraren da suke dab da waɗannan kasuwanni da aka rufe hanyoyin da za a dangana da su. Hajara Hayat daga Malabar Jos. To ba mota wahala ya ishe mu. Tun daga Malabar nake zan cikin gari ba mota gashi an saka ni a nan gidan man nan. na Yusuf Muhammad daga Kwantagwararo nake wallahi ba mota. To gwamna ya hana ya ce mu fito kuma mun fito ba mu samu kowa ba mu samu mota ba ga muna taka kafa kawo zani zuwa raya ba moto ga azumi su taimake mu saki mana hanya wasu yan kasuwan jihar Kaduna dai sun kyamaci kasuwannin wucin gadin da gwamnatin jihar Kaduna ta kirkiro a makarantu. Sunana Muttaka Dauda ne. Wallahi dan kasuwa je aka juna ya koma dan cirani. Ta buɗe kasuwar yadda sauran jihohi hatta cinkoson za a samu saukin shi. Amma kaga dai yanzu kai kanka yanda garin yake. Yanzu mutum nawa za su samu corona a wannan cinkoson. Sunana Idrisu adani An ce mutane su koma primary school yanzu ba rumfa sana kuma ga lokaci ruwa ga rana ai ana ganin in kun je makarantar firamare kamar za a samu kiyayewa na kada ku a yada cutar ne to dabbobi ne za su zai firamare di sunana alhaji mukutar mai takalma to wallahi abin da yake faruwa yau dai an hana a buɗe kasuwa ba za a bari ma a wuce hanyar kasuwan nan ba gwamnatin jihar kaduna dai ta ce ita ma dole ce ta sa kawai ta ɗauki wannan mataki in ji mai taimakawa na musamman kan kafafen labaru ga gwamnan jihar kaduna malam abdalla yunus abdalla kamar yadda kullum gwamnati take faɗi cewa wannan lalura ce ta sa ta ɗauki waɗannan matakan ba wai ita kan kanta sarranta ba ne a yau ɗin da muke magana ana magana daga ranar da wannan annoba ta ɓarke aka kulle kasuwannin da sauransu gwamnatin jihar kaduna ta yi asaran biliyoyin naira wadda waɗannan kuɗaɗe da su take samu ta cika ta biya albashi ta yi wasu ayyuka da sauransu saboda haka lalura ce ta sa kuma al'umma abin da ake so su gane su yi hakuri gwamnati jihar kaduna kullum tana sauraron shawarwari ne na kwararru sun nuna cewa akwai haɗarin gaske aka bar al'umma suna shiga cikin kasuwanni irin wannan cakuɗuwa da ake yi saboda cutar ana kokarin ne a dakile ta To koyaya 'yan kasuwan da suka rungumi wannan sabon tsari na zuwa sabuwar kasuwa ta wucin gadi a makarantu suka ji? sunana idris baban abba mai manja kasuwan bacci gaskiya alhamdulillahi a bisa alamu wannan wuri insha allahu akwai nasara sunana alhaji umale na ado faki sarkin bawa mun karba hannu biyu biyu da fatan in shine sababin waraka allah muna fata ya zama haka sunana mama grace an zo an ce mu shiga nan wuri ni na yi mun cewa amma ban gane ko za mu zo na ko permanent ne ba mu gane ba sunana fatima ibrahim umma anas ni dai ra'ayina gaskiya ni bai yi ba. Ita dai gwamnatin jihar Kaduna tana kwaɗayi ne na samun tazara da kuma kiyaye cakuduwar mutane yasa ta kawo annan kasuwanni na wucin gadi. Yayin da wasu 'yan kasuwar ke nuna fargaba game da ɓarkewar ruwa da rashin mafaka ko kuma rashin tsaro wajen ganin ba a sace musu kayayyakin da suka zo suka kasa a filin Allah ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.